Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. Makaddashin Anthony Janar na Amurka Rod Rothenstein ya fito ya karita zargin da jaridar The New York Times na cewa ya ba da shawara a naɗi maganar shugaba Donald Trump a asirrance da kuma cewa ya yi maganar yin amfani da dokar tsarin mulki wajen tumɓake Trump daga ofis kan cewa wai bai cancanci ya ci gaba da shugabancin ƙasar ba. a jiya juma'a ne Rothenstein ya fitar da wata sanarwa da ke cewa labarin da the new york times ta fitar ba gaskiya ba ne ba zan ci gaba da yin magana akan labarin da ba shi da tushe ba wanda ya fito daga wajen wani da ke da son zuciya akan ma'aikatar shari'a kuma yake son yaɗa wata manufa amma zan fito karar na faɗi cewa bisa hulɗata da shugaban ƙasa babu wani lokaci da na taɓa tattaunawa yin amfani da tsarin doka wajen tumɓake shi da kan mulki. A labarin da jaridar The New York Times ta wallafa na cewa Rothenstein ya yi wannan magana ne a wajen wata ganawa da ya da jami'an ma'aikatar shari'a da kuma jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI. lauyan christine balasi ford matan nan da take zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh na yin yunkurin yi mata fyaɗe shekaru 36 suka gabata ya nemi ƙarin kwana guda domin yanke shawarar ko za ta gurfana ta bayar da bahasi a mako mai zuwa cikin gaggawa babu tabbacin ko kwamitin shari'a na majalisar dokokin amurka za su amince da ford zuwa yau asabar domin ta yanke shawarar tun da farko dai shugaban kwamitin shari'a charles grassley ya faɗa wa lauyan matar cewa 'yan kwamitin suna bin matar da yake karewa sau da kafa saboda haka suna son jin bahasin da za ta ba su a baya dai lauyoyin ford sun ce suna son ta yi bayani ga kwamitin majalisar dattawan a makon gobe to amma sai an tabbatar da tsaron lafiyarta to amma bisa ga rahotannin kafafen labarai na nan amurka lauyar ta faɗi ta kafar imel kwamitin shari'a na majalisar dattawa cewa har yanzu ford na da niyyar yin bayani amma a ta bakinta muddin muka cimma matsaya akan sharuɗa masu cike da adalci da kuma tsaron lafiyarta shugaban kwamitin charles grassley wanda ɗan republican ne ya tsaye da ranar litinin ta makon gobe don ita ford da shi kavana su fito gaban jama'a su yi su to amma lawai ta rubuta cewa wa ranar litinin kuma dagewar da kwamitin ke yi cewa sai an yi a wannan rana baya bisa ka'ida to labaran ana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka na kyautata zaton ko akan wato na kyautata zaton akan neman hanyar da za ta ci gaba da tattaunawa kan cinikayya da kasar china amma har yanzu ba a tsayar da ranar da kasashen biyu za su zauna kan tebur ba a cewar wani babban jami'i a fadar white house juma'a eh, jiya juma'a ne fadar white house jami'in ya faɗa wa manema labarai cewa dole ne sai china ta zo kan teburin tattaunawa da wasu abubuwa masu ma'ana idan har ana son a samu ci gaba da wannan tattaunawar da za a yi babban jami'in na amurka ya yi magana ne da shar'in cewa ba za a bayyana sunansa ba ya ce duk da cewa ba a tabbatar da ganawar ba tsakanin amurka da china amma kasashen biyu suna ci gaba da magana da juna gwamnatin shugaba trump na ganin cewa sakawa kayayyakin da china ke shigarwa amurka haraji zai tilasta wa china ta sake wato ta sake sharɗin cinikayya masu ma'ana ga amurka a farkon makon nan ne amurka ta saka haraji akan karin kayayyakin cana na kimanin dala biliyan 200 da ake shigarwa amurka wanda zai fara aiki ranar 24 ga wannan wata na satumba jakadan birtaniya a sudan da sudan ta kudu chris ya ce duk bangarorin da ke rikici a sudan ta kudu suna da damar da za su nuna cewa da gaske suke ta hanyar yin amfani da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka wa hannu a makon da ya gabata da yake magana a shirin murya amurka da ake kira south sudan in focus jiya juma'a jami'in na birtaniya ya ce gwamnatinsa na fatan duk bangarorin da suka amince da yarjejeniyar za su yi aiki da ita ya ci gaba da cewa wannan babbar dama ce ga duk bangarorin su yi amfani da yarjejeniyar da aka samar kuma muna ci gaba da kira gare su da su dakatar da yin fada da juna su bari a shigar da kayan agaji kuma su baiwa ma'aikatan jin kai da 'yan jaridu wuri su yi aikinsu. su amurka da birtaniya da norway sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a makon da ya gabata da ke nuna damuwa a kan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka samar shugaban amurka donald trump zai sake koma babban zauren taron shugaban awannin duniya na majalisar ɗinkin duniya ake yi duk shekara Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama dala, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Gumban dutse igiyar ruwa adam mai canza ne na sama ke taki. To madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaje sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu za su yi magana ne akan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta bayan haihuwa a gida maimakon haihuwa a asibiti. da kuma sauran irin matsalolin da suke fuskanta sabili da rashin zuwa awon ciki. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan irin ƙoƙarin da likitoci ke yi a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar wajen wayarwa mata masu ciki kai ta yanda za su yi renon ciki har zuwa ga haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na biyu. Rahotonmu na hudu zai taɓo mana yadda aka ƙaddamar da makon iyaye mata da jariransu a jihar Bauchi. da nufin faɗakarwa domin inganta lafiyarsu. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana akan ci gaba da yadda ake ƙoƙarin yaƙi da cutar polio a faɗin jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasiru Yakubu birnin Yaro. bar zancen nan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye hausawa sun juye yaran ma duka sun juye kaga ya ta bangasa ba aure sai dai yawo kai dakata malam zango ai laifin na samari a a a a na yayi ne wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyinsu to hakan wai baiwa ce kai elmas wata baiwa ce za ka ga cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ta sai hala rayuwa sai la haula adamu zango akwai illa E, tabbas fa akwai matsala burin kowa dai daula Shin ko mai sauraro ya san irin matsalolin da mata masu haihuwa a gida ka fuskanta maimakon haihuwa a asibiti? Muhammad Salisu Rabi wakilinmu da ke birnin kanan dabo ya tattauna da wani ƙwararren likita a irin matsalolin da matan kan fuskanta bayan haihuwa a gida maimakon asibiti. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. ya ce ba wai jarumta ba ce mace mai juna biyu ta ce za ta haihu a gida maimakon asibiti domin in ba a yin ba za ka ga za a iya samun hauhawar jini wanda zai iya yin tsanani har ya kai ga mace ta fara jijjigar jiki kamar mai farfadiya to yi idan ta yi wannan kwakwalwarta ake take lalacewa to in ba a yi sa'a ba har mutuwa tana iya zuwa ko kuma zubar jinin nan tun ana ganin shi wasa-wasa sai ya zo ya zama na kamar an buɗe famfo ruwa ya zuba kafin a ɗauki wani mataki wani lokacin har shi ma mata ta mutu ko kuma zazzabi din wanda ba a gane kan shi ba idan ba a je an yi maganin shi ba zai watsa duk jiki shi ma yana iya jawo mutuwa ko kuma mahaifar tana motsi da dama yadda har za ta yage jini ya zuba cuta ta watsu shi ma a mutu da ko kuma idan ba a auna din an gani ba sai gashi jini saboda shi cikin da take dauke da shi watakila kuma da wasu kwayoyin cuta da kuma rashin samun abinci ingantacce sai jininta ya kare domin me da ita kadai ce take amfani da jinin da Allah ya bata shi yanzu sun zama su biyu ko ma watakila wacce take dauke da abin da ya fi ɗaya kaga uku ko hudu jinin nan ba zai ishe su ba sai ya zama na ya karanci to wannan karancin yana iya yin tsanani har ma mace ta mutu ko ta tagayyara sosai to kaga duk a wajen awu duk a asibiti ana duba a ga wa'annan domin a ɗau mataki ko kuma na kariya ko kuma na magani ina ga matan da suke zuwa awo dakta amma wajen haihuwa sai su ce ragwanta ce haihuwa a asibiti to wannan shine babban matsalar mu a ƙasar nan musamman a arewacin najeriya yawanci kan yanzu kai ya dan waye wajen abin da ya shafi awo amma wajen haihuwa har yanzu kan mutane da dama yana cikin duhu sai a ga kamar wata jarinta ce a aihu a gida bayan an yi kokari an je awon nan to ai mutum gare ya cika ladansa ga mu magidanta ka mai da hankali wajen sa matarka ta je a yi awo in za a baka wani yabo ne ɗari bisa ɗari ka ci amma kuma sai ka zo ka gaza wajen haihuwa bayan lokacin ne hatsarin ya fi ma fitowa ka yi tunani lokacin da ɗa zai fito ɗin nan jini fa zai iya barkewa akwai yadda zai barke daidai yadda yanayin yadda Allah ya tsara abinsa dole ne za a samu fitar jini amma kar yayi yawa sai ya zo ya zamana wannan ba wanda zai iya cewa komi gani da aka yi abu ya tafi daidai a wajen awo to fa yanayi yana iya zuwa ba zata sai kaga jinin nan ya barke da gudu wanda idan kana ana asibiti ne ƙarƙashin ma'aikata ƙwararru akwai matakai allurori ne da za su yi ko kuma yadda ma za su jawo ɗan ya fito akwai dabaru na yadda ba za a raunana ta jinin nan ya fito da gudu ba ko kuma ɗan a raunana shi don wasu ɗan zaka ga 'ya'yan zaka har karya yaro sai a yi ko kuma ma a shaƙe mashi wuya da abin da yake jikin cibiyar shi wannan duk yana iya jawo matsala har yaro ya mutu a yi asarar shi Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Cutar jijiga na ɗaya daga cikin irin cututtukan da mata kan fuskanta sakamakon rashin zuwa awo yayin da suke goyon ciki da kuma renonsa. Cutar da masana harkar kiwon lafiya suka yi ittifaƙin cewa na ɗaya daga cikin cutar da ke kawo rasa rayukan mata yayin haihuwa. Halimatu Abdullahi ta haɗa mana rahoto akan irin matsalolin na cutar jijjiga. Matsalar ciwon jijjiga ko kuma ikilamsiya matsala ce da takan afku ga mace mai juna biyu yayin haihuwa ko kuma bayan haihuwa da hakan wani haɗari ne na haihuwa da kan haddasa mace-macen mata da masana sun yi ittifaƙin cewar rashin zuwa awon ciki na ɗaya daga cikin matakan fadawa matsalar ta jijjiga domin ta hanyar zuwa awon cikin ne ake bayyana wa mata alamomin cutar ta jijjiga malama amina yakubu jami'ar lafiya ce a babban asibiti da ke birnin dutse a bangaren kula da mata masu juna biyu. Jijjiga iri biyu ne nan. Akwai jijjigar da suke a dalilin rashin isasshen jini a jikinsu. Akwai kuma jijjiga da suke yi a dalilin idan jinin mutum ya hau sosai ba a sani ba bi matar ba ta zuwa awu saboda idan suna zuwa awu duk wannan ana kula da wannan abubuwa. In ya zama na bata yi awu ba kuma jininta ya hau. Sannan akwai wasu sinadarai guda biyu da ake gani a fitsarin mutum shine protein da glucose. Wannan protein da glucose din su suke sassa wannan ɗin jijjigar yi to in dai aka samu wannan shine ake samun jijjiga shi yasa in dai mace ta zo awo duk zuwan da ta za a ɗaura hannu za a yi wannan gwajin fitsarin idan muka ga akwai alamomin wannan ciwo na jijjiga to ana kokari a magance wannan abin kafin ta zo da haihuwa misali a ce mace yayin da ta zo haihuwa aka samu shi wannan ciwo na jijjiga din wannan irin matakai kuke ɗauka. yawanci akwai wata allura da ake kiranta magnesium sulfate yawanci ita ake musu ita wannan zuwa sulfate ita ke saukar da attack din na jijjiga din sannan kuma za a duba a ga yanayin jijjiga tatin yawanci indusin din su ake idan zai yi shine a jijjigo haihuwar kafin lokacin ta akwai wata kwaya ta meso to ita yawanci ake sa musu sai ta tuttugo haihuwar in aka yi wannan abin ya kwanta sai mutum ya haihu wasu kuma in aka ga abin ya yi wasu ana yi musu cs saboda a kare faruwar abu to shawarar da zan bayar ga su matan ne da kuma yawanci iyayen miji saboda gaskiya muna samun ana samun matsala da iyayen miji sosai da sosai wasu iyayen mijin suna hana matan ƴaƴayensu zuwa asibiti sai su zauna su basu a gida a ta musu maganin hausa saboda akwai matar da ta zo kwanaki jinin ta ne ya hau da muka gaya mata cewa jinin ta ya hau sai an kara uwar mijin da ta koma gida ta faɗa sai uwar mijin ta hana ta dawo suka dinga mata jike-jike wai akwai jike-jike na karin jini da ake na hausa aka dinga bata jike-jike na har sai da jinin jikin nata ya dawo ma saura bai fi 7% ba sannan aka ɗebo ta aka kawo ta shawarar da zan ba mata anan shine awu yana da matukar muhimmanci ko da a ce kalau saboda a wajen awu za a tantance duk wani abu da aka san cewa akwai kinga akwai alamomi na hatsarin haihuwa to wannan alamomin na hatsarin haihuwa a wajen awu ana kula da su sosai a tabbatar da cewa kowace mai ciki an ba ta kulawar da bata samu wannan abun ba sannan duk patient din da aka samu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ana kokari a magance matsalar kafin a ce ta zo haihuwa saboda haka shawarar da zamu ba su shine da Allah su daure su ringa zuwa awo yana da matukar muhimmanci Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya A jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar ma likitoci ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙoƙarin wayarwa mata masu juna biyu kai akan irin mahimmancin da zuwa awo ke ɗauke da shi. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto. Malama Aisha wata jami'ar kiwon lafiya a likita a Lisebo. Matattakara ta zo likita mahi kusa ta fara awon ciki tun wata uku in son samu ne ma inda ta tabbata akwai ciki tun da yanzu kimiyya ya yi nisa. Kenan idan mace bata zo ba akwai wata matsalar ta iya fuskanta. Tana iya samun fuskanta tunda sai an auna za a iya sani kana kumshe da jini da eh, isasshe babu kumburi ba ta zub da jini kwancin dan daidai ne babu wani kazamin hawan jini hmm? kenan sai an ga mutum ayi awon cikin a tabbata yi akwai kwanjin yana ci gaba daidai ya dai mudun akwai magunguna ma da ake bada na rigakafin su masassarar cizon sabro da nasu karin jini kenan sai an mutum ya zo da allurar rigakafin cutar dahi shi ma bangaren masu juna ne da mace da ta balaga zuwa shekara har 49 duka ana amfani da shi yanzu ana likita alisha shehu mata suna zuwa ko mata suna zuwa masha Allah don gudunmuwa ce a yaƙi da kwayoyin cutar masassar cizon sauro yanzu ga mu'amala da kuke tare da mata masu ciki kuna ganin ci gaba ci gaba wasu sun waye amma da yawa ba su waye ba su hitowa da wuri ana so wanda aka ce ya yi awo na lahiya na ɗaukan ciki sai ya yi awo hudu zuwa biyar cikin wannan tsari kun ji da yadda likitoci ke cewa da akwai sauyi duk da dai matan ba sa zama ɗaya cikin jerin mata masu jinna biyu ga amsa daga wata mata. Amfanin za'o yana da amfani sosai kwarai ga mata 'yan uwanmu. Wace hujja gare ki? Eh hujja gare kenan in kana da wata matsala za ka zo likita ciki yana da wata hudu wata uku ka zo a yi maka awu a ga lahiya kada abin da ke cikin cikin ka. Duk da kokarin da likitoci ke suna buƙatar mazaje su ba da goyon baya a burin tabbatar da rigakafin uwa da ɗanta. Ga malama Aisha da gargaɗi maza su goyi bayan matansu su ba su izini su hita su zo likita mata su kama layin su a musu awon su su hito da wuri ba sai in wata matsala ta zo ba saboda awon ciki bangare ne na rigakai preventive ne kenan ana tahiya sau da kawa ake so a ga wata matsala za ta bullo a dauki mataki da wuri ba sai in matsala ta bullo ba ta zo bangaren rigakai ne kar wani illa ke haskantuwa ga masu juna biyu kamar su karamcin jini kamar su borin gishiri a ga su mugun kwanci duka rigakai ne tun an ga mugun kwancin da da wuri za a taimaka ma mace ba sai ta sha wahalar nakuda ba ta kai ita zube da zube a kina je ya hoshi an an tabbata a gurin awo ko kugu yayi karamci za a dauki mataki da wuri kinan duk bangaren murgakai yayi magani ba na yi awo hudu bane awo ba na yi awo hudu na haihu likita shine awo mai kyau tunda ciki uwa da da ne dama. Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchi ma an kaddamar da makon kula da lafiyar mata da jariransu. makon za a yi domin gudanar da faɗakarwa kan irin yadda mata da kuma 'ya'yayensu za su kula da lafiyarsu da kuma na jariran nasu. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a wurin da aka kaddamar da wannan makon na kiwon lafiyan mata da yara ƙanana a jihar Bauchi. Da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko mrs Adamu Ibrahim Gamawa. Uh, uwar gidan mai girma gwamna da ku samu lokaci ku zo wannan waje domin kaddamar da wannan sati mai muhimmanci. Wannan sati ne da muke kula da lafiyar mata da ƙananan yara a cikin wannan kowane gunduma muna da gunduma da a kowane gunduma akwai cibiya guda biyu da za mu bayar da kulawa kuma kyauta ne ba biyan za a yi ba muna so mata ku yi ƙoƙari ku fito da yara domin ku je wannan cibiyoyi domin a kula da lafiyar yara ko ba komai za ku sami ilmantarwa za ku sami magungunan tsutsan ciki za ku sami sinadari na bitamin jami'ai. mata na juna biyu za a ba su abin da ake cewa awo sannan za a dai wasu abubuwa da suke da muhimmanci kuma a sanin ku ne ita wannan gwamnati ta yi kokari da yawa wajen kai abubuwa na shi gaban lafiya za ku ga kawo muku magunguna da kayan aiki asibiti a gunduma gunduma na wannan jihar duk wannan kokari ne na mai girma gwamna ko muna godiya da eh, ta gurin da girma gwamna da kuma shi gwamna da sauran wanda suke aiki mun gode. Pharmacist Adamu Ibrahim Gama kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Hadiza MA Abubakar. Ina mai farin ciki da na samu kaina a tare da ku a wannan rana da za mu kaddamar da satin tallafa ba mata masu juna biyu da ƙananan yara a fannin kiwon lafiya wanda shi ne na karo na farko a cikin wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas shi wannan sati da aka ware na musamman ana yi shi sau biyu a shekara domin a bayar da tallafi wa yara ƙananan yara da mata domin su sami kiwon lafiya da ingancin lafiyar cikin 'ya'yansu a bauchi a wannan karo na farko da za a yi na wannan shekara yara da suke ƙasa da shekara biyar za a yi musu wannan tallafi kusan yara miliyan ɗaya da ɗari uku da kuma mata masu juna biyu kusan 300 kuma za su ci gajiyar wannan shiri inda za su samu tallafi da gwaji magunguna. Hajiya Hadiza MA Abubakar kenan uwar gidan gwamnan jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Har yanzu ana ci gaba da yaƙi da cutar nan ta polio, cutar da take nakasa yara ƙanana. Iya zuwa yanzu kimanin shekaru biyu kenan ba a samu bullar cutar ba a faɗin Najeriya. Hakan bai sa an yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da cutar domin kawar da ita kwata-kwata daga doron ƙasa. Wakilinmu na jihar Neja da ke arewacin Najeriya Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto akan irin ƙoƙarin da hukumomin kiwon lafiya ke yi a jihar Nejan mun ganin cewa ba a samu bullatar ba. A yayin da ake ci gaba da fafutukar ganin an kawar da cutar shan inna a duniya, masana harkokin kiwon lafiya a Najeriya na ci gaba da ƙoƙarin wayar da kan jama'a akan mahimmancin ci gaba da ba da haɗin kai ga masu aikin allurar rigakafin cutar ta shan inna. Jami'an kiwon lafiyar dai a matakai daban-daban na Najeriya. sun tabbatar da cewa ana samun haske sosai a yaƙi da cutar ta polio a Najeriya, musamman ganin yadda aka samu lokaci mai tsawo ba tare da samun bullar wata sabuwar cutar ta shan inna ba a Najeriya. Dr. Aliyu ya bagi shehu kwararren likita ne a Najeriya kuma tsohon shugaban hukumar lafiya matakin farko a jihar Niger. Sannan a yanzu jami'i ne a wata kungiyar kula da lafiyar iyali a Najeriya ya ce duk da ci gaban da aka samu a yaƙi da cutar ta shan inna akwai buƙatar ƙara samun haɗin kan jama'a. kamar yadda ya mun ƙarin bayani a cikin zantawar mu ta wayar salula. eh to tun da eh, folio din nan ya yi shekara da shekaru ba don a samu folio din ba kamar wanda aka ganin karshe ta wajen 2016 ne saboda haka an samu cin gaba kenan sosai abin da ya kamata a yi ne a ci gaba da ba da adin kai kamar masu eh, iyaye su dinga ba da ba ta yana eh, ko lokaci aka zo hmm. zagaya na na alluran rigakafi hmm. kuma iyaye kuma su ci gaba da kai yara alluran rigakafi na wata-wata su kuma gwamnati kuma a ci gaba da bada support kuma shi kuma yayan eh, kasa su ci gaba da wasu bada wayar da kan jama'an su su jama'a suna ba da haɗin kai. Duk da yake dai an samu ƙalubalen tsaro musamman a yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya inda ke fama da ƙungiyar Boko Haram da kuma jihar Zamfara mai fama da 'yan bindiga. Dr. Aliyu ya bagi Shehu ya ce wannan bai sa jami'an kiwon lafiya sun yi kasa a gwiwa ba sannan ya kara da cewa. Aito eh abin da kai kamata a yi shi ne a yi ta kokari ko da yake da ba akwai security gap da Amma su ma eh, authority din kamar eh, National Primary Care Development Agency sun ma sun sai yadda suke yi a bada alluran daga kafin a wajen da akwai security da zama compromise kuma ana na ana yi saboda idan ba yi ba za a samu kamar abin da immunity da ba ba ba za a samu yara da yawa idan akwai polio yana circulating a wajajen ba samu an bayar ba zai dinga circulating. na kamar ku jami'an kiwon lafiya wannan duk bai tayar da hankalin ku. eh to bai tayar da hankalin mu. Wani masani harkokin kiwon lafiya a Najeriya Dr. Aliyu ya bagi Shehu kenan a lokacin da yake ƙarin haske kan ci gaba da aka samu a yaƙi da cutar shan inna a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Neja. Maryam Bashir Bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma dodo ne da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.